Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 8 ga watan Yuni na shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga baba da kanin labarai. To baban da jiya litinin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta jaddada kalamanta na kwarin gwiwa akan sabon yunkurin yaki da cin hanci da rashawa da kuma lallashen mutanen Latin America su zauna a gida a maimakon bin hanya mai tattare da hadari zuwa Amurka. akwai ita baba akan ko gwamnatin afghanistan da rundunar tsaron kasar za su ci nasara ko kuma su tsira idan rukunin karshe na sojojin amurka da ƙawayen sun bar kasar a cewar wani babban jami'in kungiyar tsaro ta nato kana wani jawabi da ya ga kasa a jiya litinin firaministan india da narendra modi ya ce gwamnatin tarayya za ta taka muhimmiyar rawa wurin samar da rigakafi a jihohin india kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji masu sharhi kan al'amuran yau da kullum sun fara tsokaci kan dakatar da shafin twitter a najeriya muna so mu ga cewa an ba 'yan najeriya damar a faɗar ra'ayinsu da sada zumunta amma kuma gaskiya ya kamata su ba kamfanin twitter ɗin su kara sa ido kan masu yaɗa maganganu na fatanci da zaune tsaye. shugaban hukumar efcc abdulrashid bawa ya bayyana cewa yana da ƙwarin gwiwa hukumar za ta cimma burinta duk da shakku da waɗansu ke nunawa bisa dalilin cewa muna da retin namu na mutane waɗanda yara a zaƙai. waɗanda sun lakanci abin sun lakanci aikin kuma suna da kishin ƙasa sosai na yin wannan abin kuma Allah ya so za mu samu nasara. Kamar kowace ranar Talata, don ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokwa take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A jiya Litinin mataimakiyar shugabar Amurka Kamala Harris ta jaddada kalamanta na kwarin gwiwa akan sabon yunkurin yaki da cin hanci da rashawa da kuma lallashin mutanen Latin America su zauna a gida a maimakon bin hanya mai tattare da hadari zuwa Amurka. A ziyararta ta farko zuwa wata ƙasa a matsayinta na mataimakiyar shugaban ƙasa. Harris ta faɗa a wani taron manema labarai a Guatemala City cewa mutanen yankin Latin America ba su son barin ƙasarsu da suke rayuwa a ciki. amma ta ce saboda al'ummar kasashen na guatemala da honduras da el salvador har ma da mexico suna buƙatar inganta tattalin arzikin rayuwarsu a don haka ne kuma suke ƙoƙarin zuwa amurka harris ta ce yanzu an samu mafita taimakon washington da 'yan kasuwa masu zuba jari da gwamnatin amurka ta karfafa gwiwarsu za su taimaka a fannin noma da gidaje da kuma kasuwanci ta ce sun yi imanin wannan matakin zai yi tasiri akwai ta baba a kan ko gwamnatin afghanistan da rundunar tsaron kasar za su ci nasara ko kuma su tsira idan rukunin karshe da sojojin amurka da ƙawayenta suka bar kasar a cewar wani babban jami'in kungiyar tsaro ta nato ku bar mu faɗi gaskiya lallai akwai rashin tabbas in ji babban sakataren nato jens stoltenberg yana faɗa wa masu sa ta yanar gizo a gila litinin kafin wani taro a ma'aikatar tsaro ta pentagon da fadar white house ya ce shawarar ficewar na tattare da hadari tun lokacin da dakarun amurka suka fara ficewa a watan da ya gabata rundunar taliban ta kwace akalla gundumomi bakwai a wasu wuraren ma ta kwace iko ba tare da samun tarjiya ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc a wani jawabi da ya ga kasa jiya litinin firaministan india narendra modi ya ce gwamnatin tarayya za ta taka muhimmiyar rawa wurin samar da rigakafi a jihohin Indiya. gwamnatin india kanta za ta sayi kashi 75 cikin ɗari na adadin rigakafi daga kamfanoni masu yin rigakafin kana ta baiwa gwamnatocin jihohi a kyauta a cewar jaridar new york times kasa da kashi hudu cikin ɗari na al'ummar india kawai ne aka musu allurar rigakafi ma'aikatar kiwon lafiyar india ta faɗa a jiya litinin cewa an samu sabbin kamuwa da covid-19 shida. adadi mafi karanci a cikin kwanaki 61 kana da mace-mace 2,427 a cikin sa'o'i 24 To madalla, an jima kaɗan baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leka a ɓangaren rahotanninmu. Batun dakatar da amfani da hanyar sadarwa ta Twitter da gwamnatin Najeriya ta yi na ci gaba da ɗaukan hankalin al'umma a ciki da wajen Najeriya. Lamarin da kasashe masu ikon faɗa a ji kamar Amurka da kasashen Turai suka yi Allah wadai da matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka. A hira shi da muryar Amurka Dr. Mustapha Munir Mustapha wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da ke zaune a jihar Pennsylvania a nan Amurka ya bayyana cewa duk da yake hujjar da gwamnatin Najeriya ta bayar abun dubawa ne. Yadda ya ɗaukar wannan mataki ba zai haifar wa gwamnatin ɗa mai ido ba. eh gaskiya ne akwai korafi daga bangaren gwamnati da kuma magoya bayan sukan cewa shafukan twitter ana amfani da su a matsayin ana yada sakonni ko kuma na ɓace dan ana kiran mutane kan da hankali da ta zoma amma kuma wannan sabuwar kafafen yada labarai ba kawai na twitter ba wanda ake kiransa social media a dunkule suna da wannan matsalar na cewa na ba sa iya sa ido kan munanan kalamai amma kuma suna da matukar amfani wajen 'yancin bil'adama na sada zumunta da kasuwanci da yada labarai da sauransu don yanzu waɗannan sun zama kamar manyan kafofi da jama'a da yawa miliyoyi suka dogara a kansu wajen samun bayanai da kuma sada zumunci. Amurka da Birtaniya da wasu kasashen tarayyar Turai sun yi Allah wadai da matakin da Najeriya ta ɗauka. Ko kana ganin wannan matsin lamba zai sa gwamnatin Najeriya ta janye matakin da ta ɗauka? Eh gaskiya ne waɗannan kasashe suna da tasiri sosai ka ɓangaren harkar hulɗar zamantakewa da gwamnatin Najeriya saboda idan wannan allah wadai da suka yi idan gwamnati ba ta ɗau mataki da suke ga yayi daidai da kiran da suka yi ba akwai matakai na tattalin arziki ko kuma na harkar sayar da makamai ko na dai wata hana walwala na shige da fice da za su iya sakawa gwamnatin najeriya saboda haka ina ga kamar wannan maganar da suka yi zai yi tasiri sosai. To kana ganin ko ita Twitter din za ta ba gwamnatin Najeriya hakuri dangane da sauke jawabin shugaban najeriya wanda dai duk da daga baya gwamnatin najeriya ta yi karin bayanin cewa ba wannan dalili ne yasa ta dakatar da shafin ba a najeriya to wannan zai dai mu zuba ido mu ga yadda za ta kaya tsakanin su wannan kamfani na twitter da hukumomin najeriya su twitter suna magana cewa suna amfani da kamar bayanin da masu karanta sakonni suka yi idan suka ki korafi kan cewa akwai wani jawabi mara ma'ana a cikin wani sako da mutum ya ko da ba haka ba ne wani lokacin a kan goge so ban sani ba ko za su ba da hakuri su nuna sun yi kuskure. to amma me kuke fatan gani an cimma tsakanin wannan tambarwa. muna so mu ga cewa an ba 'yan najeriya damar a faɗin ra'ayinsu da sada zumunta amma kuma gaskiya kamata su ma kamfanin twitter ɗin su ƙara sa ido kan masu yaɗa maganganu na ɓatanci ta da zaune tsaye so muna so ga an dawo da mu'amala Najeriya an ba su dama sun shiga wannan shafi na Twitter so kuma Twitter su yi amfani da wannan dama su cire maganganu da kalamai marasa kyau daga shafukansu. Dr. Mustapha Munir Mustapha kenan a hirar da ne da shi Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga babaya kuma makeriya da labaran duniya kashi na biyu. bukatar shugaban ukraine volodymyr zelensky na neman ganawa da shugaban amurka joe biden kafin jawabinsa a mako mai zuwa a geneva bai samu amincewar fadar white house ba amma an yi masa alfarma shugabannin biyu sun tattauna ta waya a jiya litinin har ma aka gayyace shi zuwa washington sun samu damar tattaunawa na tsawon lokaci akan batutuwa da dama da suka shafi dangantakar amurka da ukraine kana biden ya faɗa wa shugaba zelensky cewa zai yi tsayin daka wurin tsare mutuncin ukraine da kare darajar ƙasar da muradunta a nan gaba in ji mai ba da shawara akan tsaron ƙasa jake sullivan yana faɗa wa manema labaran fadar white house sullivan ya kuma ce Biden ya faɗa wa shugaban Ukraine cewa yana sauraren zuwansa a fadar White House a nan Washington a cikin wannan bazarar idan ya dawo daga Turai. Bayan tattaunawar ta waya, shi ma shugaban Zelensky ya ce shugaban Amurka ya gayyace shi ya kawo masa ziyara a cikin watan Yuli. a ranar laraba ne dai biden zai tashi zuwa wata ƙasa karin farko yana shugaban ƙasa inda zai tattauna da shugabanni da dama kafin gana wasa da shugaban putin na rasha a ranar 16 ga wannan watan yuni a wurin taron kolin kungiyar kasashe bakwai mafiya karfin tattalin arziki a duniya wanda ake gudanarwa a birtaniya da taron nato da kuma tarukan kungiyar tarayyar turai a brussels na belgium a ƙarshe dubun dubatar fararen hula a sudan sun gudanar da tarukan gangami a khartoum domin cika shekaru biyu da fatattakar da sojoji suka yi wa masu rajin kafa demokaradiyya suna neman adalci ga 'yan uwansu da aka kashe su a ranar uku ga watan yuni shekarar dubu biyu da goma 2019 a cikin wannan fatattakar wasu a cikinsu sun ce sun gaji da alkawuran jami'an gwamnati alhali ba a cika su kana babu wanda aka kwato masa haƙƙinsa walid ihab da ya fito daga omdurman ya ce tun da rundunar tsaro suka harbi kafarsa a cikin tashin hankalin yana fama da radadin ciwon kana babu wata jiya da ya samu daga gwamnati ya faɗa wa shirin muryar amurka na south sudan in focus cewa gwamnatin wucin gadin ta gaza don haka ta mika mulki ga wasu daban a watan da ya gabata masu sojojin sudan sun kashe mutane biyu masu zanga-zangar lumana kana suka jikata wasu 37 waɗanda su ma suke tuna irin wannan ranar a ranar 29 ga watan azumin ramadana kila yanzu kotun laifukan yaki ta ƙasa da ƙasa da ke hega a ƙasar netherlands ita ce kadai inda za su waiwaya domin samun adalci. gaida baba yakun makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya abdulrashid bawa ya yi ƙarin bayani kan binciken manyan mutane da jami'an gwamnati da kuma yin amfani da fasahar zamani a cikin hirarsa da abokin aikin haruna shehu shugaban hukumar efcc ya bayyana kalubale da hukumar ke fuskanta to sha'anin bincike na manya-manyan jami'an gwamnati ko kuma manya-manyan mutane waɗanda ke harkar business yakan ɗauki lokaci in ka lura kahin ka gano kahin ka san kaza eh, abubuwan kuma da yawa wayannan abubuwan kuma ya danganci eh, yino hulɗoɗi da wayansu kasashen duniya wayanda za ka ga da cewa saboda wayannan abubuwa ɗin zai ɗauki lokaci kafin a yi ba abu ne kawai wanda za ka je kasuwa ba ka saya abu na supermarket ka zo da shi ba shi ba ne so ba sai kaga ka fara yanzu haka ya shekara biyu uku hudu biyar ana yi you know uh, so when abubuwan suna nan uh, sha'ani kuma na cikin gida kowane lokaci a za a iya samun wa'insu mutane wa'inda su uh, tafiya ba daidai ba babu yadda za a yi a ce mutane tunda ba mala'iku ba ne na dan adam a ce ka zo ka samu mutane ɗari bisa ɗari to amma kamar yadda ka sani a uh, nan hukumar tamu muna da department na karan kansa wanda yake shi department din shi yana duba mu ne mu ma'aikatan karan kanmu me ne muke ciki me ne muke yi lokacin da na zo din mun ƙara ƙarfafa shi muna da sabon darakta wajen kuma yana nena ta ayyuka kuma kamar yadda ka sani muke ta maganganu a kai za mu laƙanci ishu na information technology sosai harkan kwamfutan da za ta taimaka mun da irin wa'annan abubuwa da software kamar yadda kuke maganganu da sauransu mm-hmm. abubuwa din insha Allah kuma muna da rating namu na mutane waɗanda yara hazaƙai waɗanda sun lakanci abin sun lakanci aikin kuma suna da kishin ƙasa sosai na yin wannan abin kuma Allah ya so za mu samu nasara a kan wannan tafiya tamu a hukumar tamu. Shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa kenan a hirarsa da Haruna Shehu. Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Lokacin da aka saci yaran kagara, kagara nan da ke shugaban kasa ya tura National Security Advisor, ya tura Shugaban Army Staff, aka ɗauko su da su kagara, wanda aka ga halin da yara suke ciki. Wannan babu taimako da amma ina so ta babu babu ina so ka je ka je ka bincika da aka kwashi yaran su da kagara har muka gama aka ci aka su ne ka faɗi wani tallafi na kawo da aka sace munan mutane da cikin box da suka yi kusan eh, makonni nawa ka faɗi sojojin da aka turo sojojin da aka turo ni mun gani a mun gani a TV kuma mun gani shugaban kasa an turo national security advisor Jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai waya. An ce bayan da Boko Haram suka shigo cikin jihar Neja har suka tada tutocinsu akan wasu garuruwa akwai hatsari ga birnin Abuja tun da baya da nisa daga Nina. To wane irin hatsari jirgin ita Abuja take ciki kenan? Sannan sakataren gwamnatin jihar Neja ya kalubalanci Buhari da gwamnatin su su faɗi duniya abin da suka yi na taimakawa ita jihar Neja lokacin da aka sace mata ɗalibai aka gara. shi kuma dan majalisar dokokin da ke wakiltar ita Niger a can Abuja yana kalubalantar gwamnatin Niger din ta faɗi ainihin tallafin da take taimakon cewa tana yi wa 'yan gudun hijira da ke guduwa daga wuraren da ake kaiwa hari. Duk wannan suna cikin abubuwan da za mu kawo muku a cikin wannan shiri da yau wanda wakilinmu da ke mana Mustapha Nasiru ba tsare shirya mana muhawara tsakanin Honorable Abubakar Lado Suleja da kuma Alhaji Ahmad Ibrahim Matani sakataren gwamnati ta jihar ta Tadeja. to ba tare da bata lokaci ba ga Mustapha da sa. SSG batun eh batun ah, a eh to ina zuwa SSG ka san gwamna ya ce ah, yanzu haka ma Abuja na cikin hadari ah, menene gaskiyar wannan maganan a SSG kasancewar wannan al'amari me za wani karin haske za ka yi mana kafin mu koma maganar lado din na batun abinda kuke kashe mu jami'an tsaron nan. To Ah, tambayar da kai wanda yake wa honorable nado <laughs> bai san hansa ba shi yasa bai bada ita ba ina tabbatar maka a kowane lokaci mai girma gwamnan jihar Niger yana saduwa ya tattauna da mutanen da suka yi to da shugabannin da suka yi to ah, suka yi to kankan mu hmm. a ah, especially wa'annan guda hudu garin da hukumomi da muka yi magana hmm. ya sha zama da dagatai ya sha zama da hakimai ya sha zama da sarakuna game da magana tsaro hmm. ya sha zama da shamomi na kowane local government hmm. kuma yana nan a rubuce ga ba boye yake ba hmm. na biyu wannan bayan da aka yi wanda bai iya ansa ba shi ne magana wai boko haram ai mu tun shekara fiye da shekara ɗaya mun san waye ne dan bandit waye kuma dan boko haram Na'am. Wannan maganar da aka ji goma yayi haka yake ba wai wani wani shafi bari bane hmm. mun faɗi kuma ina ne abin yake. Ai tsaruka guda hudu ne. Na'am. Mun san mun san cikin shi ruwa suke. Ba koyi suke ba. Amma to amma SSG SSG amma SSG. Hmm. Ina so ina so yi bayani. Hmm. kuma ba su rubuce ba ka magana ba saboda ba da ba magana ana magana ne akan ba maganar siyasa muke ba ba gwamnan Najeriya bai taba Honorable Lado bari ya gama bari ya gama dan yi hakuri minti gama sai ka dora dole ya bari mu ya bari ya gama to shikenan to shi gwamnan jihar Niger bai taba yi ma shugaba Muhammadu Buhari mutunci ba na'am a kowane lokaci duk wani tallafin da mai girma shugaban kasa ke kawo naja gwamna ya sani mutanen naja sun sani kuma yana yabawa hmm. mai girma gwamna ya zo a talabijin a rediyo da sauransu don da yin rayuwa na ba ko yake ba so saboda haka ba wai mun ce shugaban buhari bai yi wani abu a naja ba shugaban buhari yana ba jihar naja goyon baya yana ɗaukaka ta yana mutunta yana mutunta gwamna jihar naja kuma yana ganin kokarin da yake yi idan na da kokarin da yake ba to shugaban kasa Muhammadu Buhari ya san shi ya san kokarin da eh, jihar yake wato ko na so inko inko inko inko sakatare ya amince da cewa shugaban kasa yana taimako yana kuma agaza mu jihar Niger bai kamata ya fito ya duniya cewa gwamnatin jihar Niger eh, ya taimaka mu jihar Niger ba amma SSG. Eh, mai girma zauna ya anshi tawagan eh, National Security Advisor, da mm. Minister na Interior, da Minister of Police, da Inspector General of Police, da sauransu. Ina so in tambaye ka a cikin lokacin nan wani muhimmin gudunmawa ne aka zo da shi. Kamar sun zo jaje ne aiko. da haka, Muhammadu eh, Lado shi yasa nake eh magana nake cewa amma wannan su mun ga nan ka tambaye shi ka tambaye shi ba da ansa ba kana da gudunmawa na kuɗi kana suke ba na jami'an tsaro da siyasa ya fito ya ga mu duniya ai mun ji mun ji mun ji misali a abinda malam nasu ya rufa'i ya fito a TV ya ce kowane wata ga ɗaruka miliyoyin kuɗi da yake ba yake taimaka ma jami'an tsaro da shi akwai mana da kamar yadda ya ce to da idan ba za SSG Eh, bari ya gama bari ya gama honorable halin da ake ciki domin Ina ganin abin da ya kamata a yi kenan ba mu zo a cikin irin wannan da yi ba. Eh wani gulado bari bari ya gama bari ya gama za mu ci gaba akwai yan tambayoyi da zan ma SSG ne. Ah, SSG. honorable lado eh malamai to na za mu ɗiga aya a wannan muhawara a wannan lokaci sai mun dawo muku ma da ci gaban ta makon gobe Allah ya kai mu a madadin shi Nasiru wato mustafa Nasiru ba tsare wakilin mu da ya shirya mana muhawara dan da kuma bakin nasa wannan rabar Abubakar Lado Suleja da Alhaji Ahmad Ibrahim Matani sakataren gwamnatin jihar Niger da kuma gara Sale da Abdu da ta hada shirin ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington. Ku huta lafiya. madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice. To baban da jiya litinin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta jaddada kalamanta na kwarin gwiwa akan sabon yunkurin yaki da cin hanci da rashawa da kuma lallashen mutanen Latin America su zauna a gida a maimakon bin hanya mai tattare da hadari zuwa Amurka. A ziyararta ta farko zuwa wata ƙasa a matsayinta na mataimakiyar shugaban ƙasa. harris ta faɗa a wani taron manema labarai a guatemala city cewa mutanen yankin latin america ba su son barin ƙasarsu da suke rayuwa a ciki amma ta ce saboda al'ummar kasashen na guatemala da honduras da el salvador har ma da mexico suna buƙatar inganta tattalin arzikin rayuwarsu a don haka ne kuma suke ƙoƙarin zuwa amurka akwai ta baba a kan ko gwamnatin afghanistan da rundunar tsaron kasar za su ci nasara ko kuma su tsira idan rukunin karshe da sojojin amurka da ƙawayenta suka bar kasar a cewar wani babban jami'in kungiyar tsaro ta nato ku bar mu faɗi gaskiya lallai akwai rashin tabbas in ji babban sakataren nato jens stoltenberg yana faɗa wa masu sa ta yanar gizo a jilatinin kafin wani taro a ma'aikatar tsaro ta pentagon da fadar white house ya ce shawarar ficewar na tattare da hadari. A ƙarshe, a wani jawabi da ya ga ƙasa jiya Litinin Firaministan India Narendra Modi ya ce gwamnatin tarayya za ta taka muhimmiyar rawa wurin samar da rigakafi a jihohi India. gwamnatin india kanta za ta sayi kashi 75 cikin ɗari na adadin rigakafi daga kamfanoni masu yin rigakafin kana ta baiwa gwamnatocin jihohi a kyauta to masu da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hansi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za ku jo wasu abokanan aikin mu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin yanzu a madadin Babu kuma Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma ci Cibahiro ne da ya ba da umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.